ryan na ce zan gaya muku illolin lesbian. Illolin lesbian shine mace. Kar ki sake ki fara yin lesbian. Saboda akwai matsala fa idan kika riga kika fara. Idan kika samu mai ɗauke miki sha'awanki ko da yaushe, to ba za ki taɓa yin aure ba. In ko ba ta kusa da ke dole ki shiga tunani. To har gwamma ma ki samu namiji wanda mijinki ne kun yi aure kina koya mishi irin abin da yarinyar da take miki to shine kwanciyar hankalinki amma muddin baki ɗauki wannan shawarar tawa ba dole ko ga kin ga ko kin shiga tashin hankali ba za ki taba iya daina lesbian ba sai dai idan Allah ne ya daura za ki daina ko kuma wannan kun gane babban matsalar da muke ciki mace mata kamar mata da miji mace ba za ta iya samun ce mai gida dan Allah ni yau kaza nake so ka kama ko kaza za mu shi ma ba zai iya samun ki ce kaza za ki mun ko kuma taɓa mun ta in ji daɗi ko taɓa mun ta in ji daɗi ba a'a burin shi mijin kawai ya zo ya bige ya kwanta ya bacci to ina ka bacci a nan gurin oh ka fi so wato na bige maka mata ba ka a ba zai yi ba ko ba haka ba maza mu <laughs> ai ba zai yi ba ku bari wasu suna ta suna rige muku mata ko kuma in macen bata bi mace ba za ta iya ta samu wani namiji a can waje ta je yana biya mata bukatunta kun gani to laifin waye laifin miji ne saboda bai zo ya biya wa matar shi bukata ba yadda take so dan Allah mu kiyaye mu dinga zama da matanmu muna tambayan su meye suke so ita ma mace in tana son abu ta tambayi mijinta abun da take so don ba kunya a tsakanin aure in yau kuna yin sex idan nono ke so miji ke sha miki